أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلمين أروق الله سبحانه وتعالى ديكم الله جاوى وأن أيكم الخير fata mana kurakuranmu da zunubanmu da mu ya kara mana imani da himma da isafi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah kuma su kuma ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh bayan haka muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana a rana ta goma sha takwas ta yau kenan a wannan wata mai albarka na Ramadan a wannan shekara ta hijiriya 1443 muna nan dai in yi kwaba su man tsaba a turatun nahali za mu tashi a kan aya ta abin 107 ko? na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم نعم نعم أن ƙara aya zai guda bayan mu kawo aya ta jiya guda ɗaya don mu jona ta da ta yau domin maganan ayoyin a haɗe suke a jiya mun karanta cewa Allah yana cewa man kafara billahi min ba'di imanihi wanda duk ya yi imani da Allah ya yarda da Allah da karfin musulunci nan ya san hukunce hukunce musulunci ya san dokoki da ka'idoji da halal da haram ya san illan shirka da kafuci ya san kuma alfanun auhidi da kamaita Allah a kuma bin manzon Allah a alaihi wa za ka bi musulunci nan ana tafiya da shi ciryan tiryan yana musulmi ana komai da shi baya ta fara sai ya yi ridda ya bar musulunci ya fice daga musulunci ya juya masa baya to wannan mutumin wadda a bi zaka alaihi mu muzadabun min ba. sai san karshe ayan yake abin nan a nan yake kushin Allah ta tabbata a kan waɗannan mutanen Allah ya kushi da su da'iman bayan kushi Allah da ya tabbata a kansu lahum azabun azimun suna da azaba mai girman da take wutar nama da take jiran su gobe kiyama idan mutum yana cikin kushin Allah to ba mu shakka da cikin daɗin rayuwarsa ba komai nashi bai shakka da ba zai yi ba ba abin da zai tukanta ba abin da zai kama ya ji daɗin shi domin tun kwadanta da zai nuna masa taɓewansa to mun ji wannan musulun ya yi imani da musulunci yana tafiya a ce ya yi rida na biyunsu ta ce in damar ukriha da kalbuhu mutumakinnun bil iman akwai wanda shi kuma riddanshin tilasta shi ake yi a yi barazana da rayuwarsa domin kalmomin ridda hanyoyin ridda suna da yawa ka zagi allah marija ne ka zagi alkur'ani marija ne ka zagi manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi marija ne to wannan kafurcin nashi da ya furta an kama shi ne aka azabtar da shi aka wahalar da shi aka ce mafita shine ya zagi Allah ko matsansa ko Kur'ani ko wata doka duk wani abin da shi ya fi yana a kan shi da shi ya yi ridda waɗanda suka gane masa azaban nan suka ce wannan shine sharaɗin mu mu in kana so mu barka da ranka da lafiya to sai su kawo abin da in sun zage shi rijja ne da kasa su shi kasa su ne shi yaɗi bayan da aka ga mutum da aka kama shi aka sa mai jindiga ko aka kafin din shi ko kuma aka yi ma rayuwar barazana cewa mun riƙe ka abin da muke so kawai ka tsira gaji Allah ko ka gaji Qur'ani nan ko ka daga Qur'ani nan ko ka jefa shi a shidda aka ku ko yanzu yanzu za mu tafi ka tafi free yanda ya faru da Ammar ibn Yasir kenan an azabtar da shi azabtar wanda kai matuka matuka matuka ta kololuwa bayan an kashe mahaifiyarsa a gaban shi an kashe mahaifinsa a gaban shi misali ya ce kawai mafitan ya zagi annabi kawai ya zagi mazon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu tana da yanci ta tafi shi ya garza ya wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da dama yana kuka da ya rasulullahi na halaka na shiga uku wanzu Allah ya ce ya ya kisanta mana da ya faru yanda aka tabbatar da shi a zafi wannan ta kai ta kurewa kurewa ya rasula masu san shi ne su ke kan samun sai an zage ka manzo Allah ce lokacin da kai zagin kurci ne ya kake ji a Ya yace ina mai tsawon wannan kalmar da na kwanta ba ta har zuciya ta. a haddaka na da kai ta kawai imani na da kai ya rasulullah yana nan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa ba komai Gobe ma idan an masa azabar wannan kimani za ta zage ne ka zage ne tun da zuciyar ta tana da kan kimani ina ba ta an gane ku to man ukriha sai wanda ya fi kalmar kafurci ta ridda a ta hanyar tilastawa awa kalbuhu innun bil iman kuma zuciyar shi yana a kan kimani wannan Allah ya ce ba za mu kama shi da laifi ba imanin shi yana nan bai yarda ba in ji Allah amma walakin sai dai man sharaha bil kufri sadran lokacin aka ce masa ya zaji kaza din ko ya zaji kaza a lokacin cikin zuciyarsa yana maraba wannan zagi ya yadda yana maraba yana jin daɗin wannan zagin saboda Allah ya san abin da ke mutane wani in su duri ko ko duhu. hafizu billah aw ya'lamuhu Allah kuma yana sane da shi sai in haka ne idan lokacin ya ji daɗin wannan kalmar takusin da ya furta a kan Allah da manzansa ko ga Qur'ani to shi ma fa alaihi ghadabun min Allah shi ma fushin Allah ya hau kansa azaba mai girma ta menene ta tabbata akan shi gobe kiyama yasa Allah ya yi fushi da su me yasa kuma Allah ya tanada musu azaba mai raɗaɗi ga waɗanda suka yi ridda ko suka furta kalman kafirci suna masu jin daɗin kuka ta cikin zuciyarsu da ce zalika dalilin da ta ni tanada musu kushina da azaba na bi annahu mustahabbul hayatad duniya sun fifita son rayuwar duniya Sun fifita su rayu a duniya ne eh? domin duk wanda ya ridda bar musulunci ai akwai wani abin da ya ja hankali shi na son duniya shi ya sa ya bar musulunci ko an ba shi kuɗi ko an ba shi mulki ko an ba shi sarauta ko an ba shi mace ko an ba shi wani abu dai irin abubuwan da ƙuraishawa mushrikan ƙuraishawa suka bijiro wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da su lokacin da ya fara kira zuwa ga la ilaha illallah lokacin da aka yi mitin su jira su abin walid bin mujira aka tura shi wajen mutaka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bashin haɗi ya muhammad mu ba mu kula wani tashin hankali yau da ke dukan mu irin kalmar la ilaha illa hu inna ta zo da ita kalmar na ta raba tsakanin al'umma ta raba tsakanin ubadi'a. ta raba tsakanin wa da kani kalman nan ta raba mata da mijinta ta yi kaza ta yi kaza ya mamar wannan idan ka zo da ita ne saboda wata bukatar ka biyan bukatar ka ta duniya ka tsaya mana za mu biya maka wannan bukatar idan dukiya ta ce so na ka tsara minna mana za mu tara dukiyoyin mu da dukiyoyin mu tara maka mu tara maka mu sanya ka kai ne mafifici a wajen yawan dukiya a ƙasar larabawa gaba ɗaya ita za a yi zancen mafi kuɗi a jazirar arab a ƙasar larabawa kai za a nuna in wannan ne damuwar su za mu haɗa da janye na ila illa mudin Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina yana ana akan da shi ba inda ba suka ce in turidu mulkan mallakna ka fi alaina idan mulki kake so ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam to za mu janye kowa zai sauka daga kujerar mulkinsa a tsora ta kai ne mai mulki saboda kowane balarabi in dai haka zai yiwu ka janye da ilaha illallah din Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna ba zai yiwu ba yana nan akan la ilaha illallah din nan nashi idan kuma rashin lafiya ne ka yi kama da shi a duka. rashin lafiya tana buƙatar jinya za ka da kuɗi ka samu nemo maka mafi ƙwarewa a likitanci a cikin duniya gaba ɗaya mu kawo maka shi duba lafiyarka sun ce nahu da majnun ba ɗan hauka ne yake sashi yake nuna ne in kunta turidu idan kuma kana son mace ce zawajna ka ajiyar fatayati arab za mu aura maka mafi kyawun mace a cikin ƙasar larabawa gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu la ilaha illallah sannan akan wannan kalma kaga waɗannan abubuwa guda hudu da aka yi sarba masu ko mace ko kuɗi ko mulki to yau da su ne ake farauta mutane a rijar da su shi da ake farauta mutane a rijar da su kafiri zai lura idan kana cikin talauci ba ta da komai sai a zo a jaka a jaka a jaka a nuna maka kuɗi kristoci haka suke a nuna za a ka sana'a za a ɗauki nauyin karatunka za a baka gida za a baka kaza za a baka kaza kuma mutum ya ji wannan ake america ma za a kai shi ma ya zauna a kawai shi mai ta to ana biyan shi da dala sai mutum ya kulle ya rabu da shi ko kuma saboda wani mukami da za a bashi shugabanci ko wata kujera nuna masa ita kuma tsaban son mulki sai ka da yari da ya bi wannan kujeran ko kuma saboda tsaban ya fitunu ya jarabtu da wata mace wanda ba musulma ba ya jarabtu da ita ne ba wanda yake gani mace a duniya sai ita ita kuma ka shakka ta masa ba ki dauki ana musulmi auren da zai yi ba kawai sai dai in za ka bar musuluncin yi aure za ka wani shi ya zaɓi hakan ya zaɓi hakan saboda cikina. an da gaske shi da shi na mace sai kuma rashin lafiya da aka tambayi manzo an da shi rashin lafiya ne da ke samu samu da likita to za ka ga nan ma shi ma a yanzu ana amfani da wannan fi idan kana fama da wata cuta da lalura ta ciwo babu wanda ya taimaka maka da asibiti a buƙatawar ta kai sai a biya maka da sai yeso mai kawai ka gaya mana bayaninka ya karɓa maka ka a coci idan a biya wa mutum ai komai kai akwai wanda har kwana har shekaru na suka da wani ruka da sha sun yi fama da suka babu kuma an ce su ji coci akwai ba mai warkarwa in wani hilin da suke yi akwai masu suna lewa su rudu su je ba cikin musulmai masu raunin imani wanda ba a ce coci ya ɗauki jinyan shi kawai yana warka ce shi ya bi su yana warka a ce shi ya bi su kada abin da zai ce musu ba an watsa da shi ba an je da shi ba ba su haka waɗannan abubuwan da su ake hunting da su ake menene rautar musulmai masu raunin imani ko kuma wanda suke fama da jahilci musulunci ba ba su san da shi ba ko misali al'umma mu da aka ba musu dabbobi birane gaba ɗaya yau da aka sun tattauce din yau ana farautar imani su ai a rijiyar dama ai ka'idar tana cewa idza ja'a al fakru ila baladin qala al-kufru khudni ma'aka idan talauci ya bai mutane to yana so ya shiga mutane sai kafurci ya ci gidani mutane tare kafurci da talauci tare suke tafiya duk inda akwai bakin talauci ba wuya ya a wajen. Aka shi da aka zo nan arewa, turawan mission sai suka lura cewa ana yawan samun abin a ciwon kanta da kuturta sai aka gina manyan coci na na missionary da suna asibitoci aka gina daya a kano a daya a kano na asibitin ido kefa a yi a kano aka gina ta sai aka gina asibitin leprosy na kuturta so waɗannan an lura mutane suna fama da shi mutane mu da an je sai a warkar da shi kauta masa hidima a mutane ne amma a zaman jinyar shi na kullum sai an mai wa'azi da baibu karamar ciwon sun farauci mutane da yawa imanin su da yawa sun rabu da imani da dalilin irin waɗannan asibitocin. Saka in kashe ne na wajen eh, eh, wuta da Magani shanu da sun menene da za su yi menene duka da suka su farauci ne da wannan shi yasa annabi ayyub alaihi salam lokacin da ya ci wannan na shekara kusan arba'in ya yi tsutsa yana kwance ai ba kan shi dalilin da yace zai dake nan ya yi zai dake kala ɗari ai tana wucewa ne ta damu da wani boka ko shi ɗan ne ya ruɗe ta ya nuna masa wani boka ta je wajen shi ba a ba da magani wa matan shi ta warke ka san mara lafiya bawu ya shi ma an yaudare shi ko ina dai shiga shi garin Kuma magani ya shiga ko kai bai sani ba ya shiga ɗan bai sani ba ya shiga ɗan kori ba shi kawai aka nuna mishi shi ga lafiyar na fahimtai za ta samu su ma yi ko shi ne ya ji annabi ayyub ya fahimci ka inda take shine yake waye ciki ne wannan wajen in ka miki bulala ɗari shine bayan ya warke addu'a da roƙo. Allah Allah ya alƙawarin ka na da kai addu'a shi na zaka jima ta bulala da ta ɗauki tsintsiya kawai a biginta da shi kawai sau ɗaya kawai an samu bulala ɗari a nan saboda tsinkin tsintsiyan ai suna da yawa kaga kowanne ya ɗan ya ɗan ta ina fata an gane ko waɗannan abubuwa da an yi hattara da su lannan ba da kun bi shay'in min al-khawf wal ju'i ko min al-amwali wal anfus wa samarati bashir as-sabirin ina yaran ce zai jarrabi mu mai da cutuka da yunwa da rashin kuɗi da rashin amfanin gona da rashin abinci da rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali irin yadda muke ciki yanzu kuma menene rashin wato yawan asarar rayuka za su tafiya in ji Allah abu abu shi sabi ce a yi albishir da masu duk talauci yana nan a musulunci shi duk jaraba wanda Allah maka yana nan tare da Allah shi baya tabbata masa imani ko ya ji imani shi yana sosuwa ko ya ji yana tunanin zamewa ya bar musuluncin nan to wai in ka bar musulunci da alheri da da tasbi su ci su ci ba ka wani in ka rayuwar shi ba ai karan naka su kari da wai in ka bar musulunci da da ciwo kai an jinyace ka su babu wanda su ya da ciwo su ɗauko su su jinyace su mana a'a su ai suna tare da su kai ne yanzu ake so a farauto ka an gane ko abin da za a rika dubawa ɗin kenan sai in ka koma canci sun ka irin masu da da luran takata idan su sun da suke musulunci da musulunci cikariya, su kuma ba su da gani nan ne iya musulunci nan ne ma sai kuɗi kama wani iya musulunci a cikin a cikin jaisho ne su kan kashe sai shi a gani su kuma ba su da suke gani raka daga matsalolin in an shiga dan ɗin ne waɗannan abubuwa da su ake su ne ƙugiyoyi da ake samo imanin mutum da da almusibar sana fi jinina ta kanta sanya musibar mu da wata jaraba da za ka jami'ai mu da ita da kan tsokatar addinin mu da ƙidan mu da cikalika dalilin da ya sa na ci na yi fushi a kansu da kana su a dama mai girman kiyama waɗanda masu ridda su bar musulunci nan ذلك بأنهم استحبوا الحياة duniya على الآخرة domin sun fi zaɓen rayuwar duniya sama da ta lahira sun fi fi rayuwar duniya sama da ta lahira wa annan lahashi kuma Allah ba ya hadil ƙaunar kafirin ba ya taɓa shigar da mutanen da suke kafirai ne in mutum ya ridda ya musulunci ne kuma a kafiri so ya tabbata ya ɓace ya ɓace ya makance ba ya taɓa samun hutu da jin daɗi kuma Allah la ya hadil ƙaunar kafirin ba ya taɓa shigar da mutanen da suke kafirai zuwa ga kafarci da daidaici. Allah ya ƙuda'ika irin waɗannan mutanen da waɗanda suke ridda su bar musulunci nan ذلك الذين طبع الله على قلوبهم wannan su ne waɗanda Allah ya yi wani irin rufi a zuciyarsu rufi Allah ya yi silin ɗin zuciyar mutum ya rufe ka ya kulle ka yadda wa'azi da gargaɗi ba a taɓa da nasiha zai taɓa cikin zuciyarsu sannan wa kam'ihim su ne waɗanda Allah ya yi rufi a kudansu yadda za a zuwa dalma a waje a nane a kawai a yi filin shi haka Allah yake nane kunnuwansu ba sa taɓa jin da da wa'azi duk wata magana da za a musu jiya. ba za su taɓa sauraron ta ba Allah ya rufe channel inda wa'azin zai shiga da kullun shi ya zuciyarsa ita ba zuciyar an rufe an sa fariya. wa'alamu an da ya hulu bayan mar'i karbi kudan da yake receiving nasihar ai nane shi nasihar da kake shiga ta kundan har da kuma zuciya ta zuciyar an nane ta yi silin ɗinta sannan wa abu karihim ma ido an yi rufi an nane ido daga mutum karara yana kallo amma ba zai iya kasar haka gaskiya da duk wani abin da zaman shirya a gare shi ba kitan shi ba zai shi wannan wajen ba hankalin shi baya kan wannan abu waɗannan abubuwa guda uku idan aka rufe su to mutum ya kama yawo zuciyar da take tunani take receiving din abin da ta ji ta yi receiving din abin da ta gani sannan ta yi da decision ta yi tunani to an rufe su kitan da zai karɓa shi ma ya tsarkawa zuciya an rufe kudin da zai ji shi ma ya tura wa zuciya a rufe idan Allah yana son ya halakar da bawa waɗannan wuraren guda uku su Allah zai rufe su Idan nasi من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم maradun zadahum Allah maradan wa lahum azabun azim wa lahum azabun alimun alim قيل لهم التي سم بكم عمي فهم لا يرجعون da ya sa Allah ce kumun an kuma nan kurame ne hukumun an bai ba wahum ya yarji'un un abada ba za su bar wannan su da kan shari'a ba su ne tunel su da an ke kule su shi ke nan ba ta an gane za ka duk yi da kake kallon wani fi kallon wani fi yana kallon shi a in babu sound babu kara baya maka tasiri sosai wannan duk yadda kake ji wata drama a rediyo ne yake ji a ido baya gani ita ma ta ne tasiri amma idan aka ta fim da bidiyo din da kana gani da ido kana ji kuma kana samu zuciyan kana ne kana karɓar kana receiving karɓar sai ka ya fi tasiri shi ne a tura suke amfani da shi wajen cin burin, sun suna yin haka har su annabi Musa ya yi shekara kusan barkatai yana yin musu kauna wa'azi da mabiyansa da magana kawai suke ji eh ku bauta wa Allah shi kadai ka a cikin wani ne ka zai ka zaka ka za kullum magana kawai suke ji amma ran da aka kada da reality ka gani da shi aka yi menene aka yi detail sai wa'azin kuma ya jefa wannan su da shi ta jiya ta ganin da ta suke ji kawai ba a aikace suke gani ba yau da suke abin aikace ganin da za suke ji kun iya saharatu ajiji nan ta fi alu amanna bi rabbil alami ta masu sihirin su kai su gida mu yi imani da ubangijin talibai ubangijin annabi musa da annabi harun shi muka yi imani da shi ba su taɓa ganin abin aikace ba ai inda kan dan annabi musan da ko macijiya sai ranar ranar ne suka gaskata abin da aka zama musa shi ya faɗa musu ku bauta wa Allah shi kaɗai shi Allah yana da iko shi ya aiko ne shi da wannan maganar da baki ne kawai amma da aka haɗa musu da menene wani da ido haɗa audio da video nan take kawai sai suka zama su bin su amsa sai suka yi menene suka yi rasabin da imani kalu amanna kone su da gama da su yanzu da ce kai da su da su da su da su da an gamsu ne kawai ina kama an gane ku Allah ubangi da rufe mana asiri Allah shi ula'ika allazina qada Allahu ala qulubihim wannan kafiran suka wanda Allah ya yi rufi da zukatansu imani baya shiga a wasu ya yi wani irin rufi ga kunnuwansu gaskiya ba ta shiga kunnuwan ba abu farihim ya yi rufi ga idundunansu baya iya ganin gaskiya ba kula da kahun gafilun da ke waɗanda su ne rafanannu kawai kuma da wani masanin Allah Allah ce na jarama babu shakka kawai babu matawa in ji Allah annahum fil akhirati waɗannan mutanen abokan kiyama kumul kafiruna in kana neman masu yan asara sai asara suka taɓe mamalar to su ne waɗanda in ji Allah Allah ya ce wa mai wa mai e, e, wa mai yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fi akhirati min al-khasirin dama duk wanda ya nemi wani addini ya zanto masa addinin da zai ji ahira da shi banda musulunci yadda musulunci ya rungu wani abu tsayin mu addini to kai yi kubala min Allah baya ta karɓa masa cikin alheri a cikin wannan ayyukan ko wannan tasu da suka karɓa na kafurci to kai yi kubala min ba a karɓa musu kuma kafin duk da ya ba a karɓa musu duk gina masallacin da ya ba a karɓa yana kan milla wani tafarki ƙarida ta kiristiyaniti wanda babu imani da Allah za a karɓa masa ba A zai yi kwada minhu ba a karɓa masa ba Allah ba ɗaukaci da yana cewa a kada minhu illa an hum kafaru billah abin da ya hasa suka ƙi karɓa musu ayyukansu su yi imani da Allah ko huwa fi akhiratin khasirin ya bar musulunci zai zama ko mai asara a lahira kaga wannan ma'airid za su kai wanda ya babu shakka waɗannan su masu asara asara kiyama ya ce da ta addinin musulunci ba na'am kuma inda rabbaka sannan bayan wannan mun ji sakamakon kafirai masu ridda waɗanda an gaba da su kawai kawai sun yi asara su ne Ruta a uku lahira sai an da ka mu dai alaka summa bayan haka inna rabbaka lallai hakika ubangijinka lillazina hajaru da waɗannan musulman da suka yi hijira suka daura daga makka min ba'di ma fukinu bayan an fitile su an azabta da su an yi ta kashe su an yi ta wulaƙanta su an yi ta ganguman su sun hana su alwala da yanki yin mutunci suka hijira da ba da suka kaura a har makkan bayan sun koma mashina sun ba jahadu suka can suka shirya jihadi suka samu kasa suka zama gwamnatin kansu idan suka zo kuma suna kan shahadi suna yaƙan waɗanda da suke zarafin su ɗin domin ƙasar maɗaukacin su ya ce uzina lillabina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim لكثير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ta Allah ce wala yansura min Allahu an yansuruhu inna Allah la qawiyyun azim ba su yi hijira su yi satilin a Madina eh? su yi fona gwamnatinsu sun kafa gwamnati ta yi karfi da musulunci da Allah maɗaukacin sarki ya ba su izini yace yanzu da kun yi karfin da duk wanda ya takale ku ku duk wanda ya ku kule ku ce cas amma lokacin da suke mutum nan su tsiraru ne ba su da yawa yadda ya ce a tsara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum kun? aydiyakum aqimu salata wa atu zakata kawai lokacin da suke mutu ana tsammanin sai Allah ya ce kuffu aydiyakum kowa ya kame hannun shi ku kare dai sallah suna kan da zakata kawai amma ba ku da karfi yanzu kowa kada ya ci za a gama da ku amma da suka yi hijira sai Allah ce uzina yanzu na muku izini kowa kar ya kame hannun shi ana kama kaka da shi masu ne Allah ya lokaci karfi su wannan bayin su hijira bayan an zalunci su ne su sannan suka je kuma suna ta jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah wa sabaru suka yi haƙuri a kan su kira irin da kafirai suka yi haƙuri wajen bauta wa Allah suka yi haƙuri wajen damuwa da wahalhalu irin na jihadi je jihadi wani ya dawo da rauni a je jihadi gobe wani ya dawo da tsara a je jihadi wani ya rasa halin shi a je jihadi wani ma an kashe shi har tsayin haƙuri a kan wahala irin na jihadi da yaƙe-yaƙe da wahala da tafiye-tafiye da kwana a daji da fafatawa da kai guzuri ya tsare wata rana a yi haƙuri a kan wannan aka yi haƙuri a kan goma da hafirai su cikin duniyan kasuwanci a lokacin da kuma ake yaka an yanzu haka duniyan kasuwanci duk inda ka yi aka yi farmaci kasashen musulmai ne suka yi haƙuri da suna riƙe da musulunci ba su take shi suka yi ridda irin ɗan ɗance ba Allah ci inna rabbaka lallai ubangijinka ya Muhammad min ba'daha bayan wannan ayyukan da suka yi al-ghafurur rahim mai gafara ne a gare su mai jin kai an Allah zai gafarta musu dukkan zunubarsu sannan ya musu rama da aljanna koman su ita ce aljanna sai haƙuri ne ya ya ta ta yi ko kai ridda na ko duk yanda ka tsaya taron dangi kafirai ba su kai musulunci ba na'am يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي يأتيها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون لا مدوك الشنسة يتشي وأن الشنسة محمد صلى الله عليه وسلم اذكر يوم أخذتا ومتانك يا محمد أخذتا الأمة يوم labarin wata rana da za ta zo nan gaba ita ce ranar tashin kiyama ta'ati kullu nafsin yau yawma ta'ati wata rana mai zuwa nan gaba kullu nafsin ranar tashin kiyama yadda zai zo ya Muhammad da kama mutanenta kullu nafsin kowane mutum kowane rai ya dilin zafi haka za ta shagaltu ne kawai da damuwanta za ta shagaltu ne da damuwanta da tsobacinta ba za ta taɓa kula wani ba ba za ta taɓa suna cewa tana da uba ba ya halin baba na yake ya halin mahaifi na yake ciki ba zai taɓa tuna matan shi ba sai ina wanke da hali wanke ta shiga a wannan kiyaman a wannan ranar za ka taɓa tunawa da kanka ba ina ɗana ina ƙyata ina ƙanina ina yayana ina kakana ina wane kowa zai ji shi independent ne kawai sai da wani ba shi kaɗai yadda duniyan san shi sai ya kwanci a hira kawai su jadi da zuciya kowa kawai ya shagaltu da damuwarsa kowa kawai ya shagaltu da kansa ya zai ya tsira kawai وفى كل نفس ما أساكا تام كل ري sakamakon ma amilan abin da ta aikata ɗari bisa ɗari ƙahun ya yi zuwa ba wanda za a tawayewa ba wanda za a toye shi in alkhairi kai ba don ka kwanzo kasan ɗari bisa ɗari ba a tage maka baka 80 ba ka 90 da sakin a'a haka nan zunuban ta ɗari bisa ɗari kafurci ne za a taɓa tsawayewa ba ko kuma a tara maka da kafurci ka ɗaya cika su a mai da shi 100 da ci ba wanda nake zalinta man ya amin misala da rasin ya rahu. man ya amin misala da rasin sharran yarahu da ba'an mawazin al-qissa li yawm al nafsun shai'a. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين لكن za mu sanya skeli ma'auni na adalci irin namu a gobe kiyama in ji Allah wanda za a iya kamfarin da shi wa in min wannan musulmin namu in ji Allah ma'auninmu ba za ka aikin alkhairi ko na sharri daidai da kwayan zarra kwayan atom alaci mu namu yana nunawa yana a tsari ba wani ma'auni a nan da zai nuna ka nauyin kwayan atom kwayan zarra babu shi alaci ko mu namu zai kullo da wannan daidai da kwayan zarra zai nuna. Wata abina hasibin Allah ya ce to idan hisabi in dai an ce mu ne Allah ci an gaba. Allah hisabi na hasibin iya bin diddigi idan aka ce ni ne Allah Allah ce an gaba, babu wani ke ni bin diddigi abu ina fata an sani ko na'am a ah, wahum la yuzlamun ba a tawayewa mutum komai wani ayar ita da yar uwan yawma yafirru al-mar'u من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هنا وانا الآية كل متأرانا شأن جبان سنة يكي جبايش كما يتكوني والله na Allah ya ce a wannan da yake Allah ya ce a wa ummihi wa abi wa man fil ardi jami'a menene farkon ayan masu suratu abin binnan. mutum da ta kaurace wa sahibatihi wa abihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil jami'an kuma yunji ranar da mutum da zuwa mahaifi shi da ƴaƴan shi da matan shi da za a bashi zaɓi a ce kai ta yadda duk wani da yake duniyan nan duk wani musa shi a wuta kai kai ka tsira ya ce Allah na yadda wa mulki ardu jami'an duk wanda yake gauran kasa nan da babana da mamana da annai da yayu da matana da ƴaƴana da jikoki da tattakunni da malamina da suwaye da sarkina da gona duka ya Allah wa mulkin ardu jami'an kuma yunji matakan tsirani an tsira so duk abin ka su a wuta Allah ya ce Allah ƙaryanka da Allah wannan buri ne buri ne a hanni da ha dawa sa'atan bishawa umar adabara wa tawalla wa jama'a awa innal insana khuliqa halu'an Allah ina jahannama kai take jira duk wanda ya juya mana yana jiran shi dama an gane ko awa ai da ana ba wa ɗan adam burin abin da yake so shi ake bashi da rijal amwal qaumin wa dima'ahum wa arabu A wani zai dukiyan wani yake so kawai wani zai ce kan sun gawa ne a doron kasa ni buri na kenan ya anda. a tuni sai ka kawai wanda za a shafe a bayan ƙasa don ba a san jami'in su da yawa wanda a kaɗa dukiyansu a hannu wasu suna da yawa da mulkin wasu haka za ka gani ana cewa mata ana wanda rufe wani asiri sarrafin lahu matsalan wannan misali ne na wa'azi da fitarwa da la'akari an aika mutanen makka kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiko shi Annabi Muhammad a matsayin annabi zuwa ga mutanen Makka ta ce gari ne wanda ke cike da abinci cike da kwanciyar hankali yaƙe-yaƙe ba fa shiga har su mutanen jahiliyan da jahilcin su ɗin da wautan su ɗin da dabbancin su ɗin suna respectin gari mata suna girma gari maka saboda ta'aba da ta ce wajen duk ya ke irin na laraba wannan ya kashe wannan wata ya kashe wannan wannan yana bin wannan wato gashin jini da ramukan tsayya da za a haɗu a makka mutum ya nuna wanda ya kashe baban ba wanda ya kashe yan kwashi dama yana neman shi ruwa a jallo idan ya san shi a maka to ko kala baya ce masa saboda girma a garin maka ba a fata ba a dogar tauni ba a zumbi jini hatta su a jahiliya su a jiya maharamin masu sannan kuma da duk wani ɗan kasuwa a duniya idan ɗauki kasuwancin shi ba ka yi kawowa domin ana zuwa a yi mai ne a bauta wa gudunka na duniya a wannan wajen Allah har ya bada cikin fal ya abu duran ba da rai mutanen ku bauta wa ubangiji wannan gidan ba a asahum kuke ciyar da su daga yunwa babu da yunwa na kada za ku kama na hom na amintar da ku min hauki daga wani tsoro yaki baya shiga maka hajjanci baya shiga maka kashi baya shiga maka na ni lafiya ne masu da nan da harkokin kasuwanci da economy din maka tattalin arzikin su kullum yana haɓaka saboda duk duniya kowa ya ɗauro kayan kasuwanci na yake zuwa ina haka suke suna farawa annabi da aka aiko shi قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون muka yi imani da kai wasu da'i da yaƙe yaƙe za su shiga wata za ka san kuma ba za a zama da Allah ba sanya haramin makamin kacce ne a gare su ba ya yaƙe ce in su so sai dai su zaga su zaga su zaga shiga nan kuma ga kasuwanci ga ƴaƴan itace da abinci yana shigo sai gadan abu iyaka to sai yanzu da suka bi fito na fito da annabi sallallahu alaihi wasallam suka kafin cewa annabi suka maka wa musulmi an aka ci musulmanci kan, to yanzu yaƙe tsaya kuma da da aka faruwa inda shi ana ta musu hari Allah ya tura wannan battalion a tura wancan yau a tura wancan a tura wancan da abun da ba su ci ba yanzu dolin su ya ke gari yana taɓa su kuma tafiye tafiye da kasuwanci da za su ce rihiyar shita'i wa sai ko a madina su je siriya masu allah su ya kaure je a madina a kaure kan tsorot in su suke bi yin su da kwanci su a daɗe shi duk inda za a zo maka ana tsoro kar a kawo musu hali to shine yi ke buga musu misali abinda kuka jawo wa kanku ko da kuka jawo a kanku a sakamakon kafin cewa Allah da kaɗa ko na fito da annabi da kan addinin musulunci Allahu masalan Allah yana buga wa larabawan misalin ƙaryatan birnin Makka garin Makka wanda da wannan garin kana aminatan sun kasance cikin aminci da kwanciyar hankali musulminnatan da natsuwa ma malam a cikin garin da atiha rizquha da arziki na kasuwanci yana shigowa makan nan ragadan da yawa min kulli makanin daga kowane sako na duniya amma fa'adat bi an umillah sai suka kafirce wa ni'imar nan ta aiko manzon Allah aiko manzon Allah ni'ima ce musulunci da ni'ima ne al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati da ni'imar Allah bayan ni'imar zaman lafiya da ni'imar arziki sai ga ni'imar annabci kuma an tasu sai suka kafurce wa ni'imar annabcin suka kafurce wa annabcin Muhammad sallallahu shi ne kan ni'imatu kubra shi ne ni'ima mafi jirgin da Allah ya ba su dan manna Allah lallai Allah ya yi baiwa ya yi kyauta ya yi ni'ima idan alal ladina amanu iz ba'athihim الله للذين آمنوا إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته فيزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين غير جد انت ni'imar musulunci an ba ku ni'imar zaman lafiya ana ba matsala an ba ku ni'imar arziki ba masa ga ni'imar wahayin Allah kuma ya zo ya sun a wanda zai kai zaman lafiya sai suka yi rijiyar cikin ni'imar aiko manzo Allah a ga mutum a fara fitalan Allah kuma aiki fasara sai suka kafa cewa ni'imomin Allah ni'imomin musulunci ni'imar shari'a ni'imar alkuhani ni'imar zuwan manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da na kuma su fara tsarewa ta zaka Allahu sai Allah ya ɗanɗana ma wannan garin mutanen garin libasul ju'i ya lulluɓe su da yunwa libasul riga da za su kira riga ba. domin yana lulluɓe ka in ka sa shi ba a ganin jiki inda akwai ɗan kurji a nan akwai yanka a nan akwai menene ka a ganin ka wa ne kai riga ta ka mai sawa ne ya yi kyau kai da zai tuɗe a ga waɗansu kamota ko mamalan da wani tsara-tsara na daga a shi tsara ma da aka kare ka. An gane ko? To, kuma barin shari'ar Allah da rijistin mutum ya kan addinin rayuwa a kan kafurci to babu shakka shi ke janyowa jama'a mai ne da kasan yunwa kaucewa ta kwanci Allah kaucewa addinin Allah kaucewa umurnin Allah an goya kauce a ki ku bari mu kari a yi mu ki to shi ne yake takalo yunwa da talauci Allah ya fara ɗanɗana musu kan zu'i wato rigan talauci wal da tsoro kuma kadan yanzu suna tsoron fitar su ce kuma annabi ya aika da suna jiran su domin annabi ya aika nan ya aika nan a yi jihadi a cikin sara a kafa da su biyar da su uhudu aka kafa da su hunain aka kafa da su buka aka kafa da su kafa har kafa da su kafa da su kafa da su kafa da su kafa da su kafa da su kafa da su kafa da su kafa da su kafa da su kafa da su kafa da su kafa da su kafa da su kafa da su kafa da su kafa da su kafa da su kafa annabi ya kai karin maka sai zama to yanzu da sun ci suna tsoro ko annabi ya kafa musu waɗansu jama'a sun yi suna jiran su nan mutum in za shi kariya na tsoro ko muhammadu yana nan da mutanensa ko an ko ta yan runduna sai ya zama to yanzu kuma nan da nan ana tsoro nan da nan ba security ba yiwa ga rashin kuma kwanciyar hankali me ya tsoro da ci bima kanu yasna'un a kamakon abin da kuka aikata da ne hannayenku kan kuka jirgin wa kan kuka ba ku tsarin Allah Allah za ku yi fada da manzansa za ku yi fada ta za a yi wanda ya ɗaura Allah ana da Allah da manzansa ya zauna lafiya ɗaya za a yi yadda lafiya ɗaya za a yi ji daɗi ya ga walwala zai yi wa ne kawai ana rufe mana asiri Allah ce fara wa ja'ahum rasulun minhum ce mun aika musu manzon su dan uwan su su daga cikin su son ya fito shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karin su Ɗan dangin su dan uwan su balarabe irin su kuma wanda su san amanan shi da gaskiyar shi tun kafin yanzu da ayyuka ka tura musu wannan manzo minhum daga cikin su ya fito kazzabu suka karyata shi suka yi takari da shi suka wofantar da shi fa akhadahumul azabu daga duka azaban yunwa azaban yaƙi azaban kashe azaban jihadi fara samun su wahum zalimun suka suka yi ta mutuwa suna masu zalintan kansu domin Allah bai zalunce su ba ba ta an gane ko na'am an yayi to shi kenan kuma shi yasa Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ko baya canza mutane daga ni'ima zuwa azaba daga zaman lafiya zuwa tashin hankali daga arziki zuwa talauci daga zaman aminci zuwa tsoro da bala'i hatta yughayyiru sai dan adam ne ya canza. Shin ka canza sai shi ma Allah ya canja wa in utkum udna in ku kalawo Allah shi mu da muku da lafiyan Ina rufa mana asiri kuna yau abinda muka karanta albarka za mu je an gayan tambayoyi ga tambayan mu ta farko ta yau tana ce assalamu alaikum malam malam kamar mace wanda take yin sallan tarawihi a gida a kaman kaman wani lokaci ne yake wucewa za ta iya yin sallama a 10 pm ko 11 pm da niyan tarawihi ba duk wani sanda da mutum ya yi bayan gai an yi isa ana kiran shi tarawihi ana kiran shi kiyamun rai amma inda sai da ya yi bacci ya tashi ta ya je alwala zai yi a shi ake kiran shi hajji hajji ta kan dare da ake amma bayan an yi barci, bacci ya ki ta hajji duk lokacin da mutum ya aiwatar ya yi duk lokacin da ba fitar sallan da gida ya yi ya yi sai dai Yana da yana kafa da shawara a kai shi can gab da sahur, gab da lokacin sahur shi ne sulusin dare na ƙarshe. lokacin ne suna ta albarka na dan ya ci albarka kowace ibada akwai cikin ɗinta lokacin da ta albarka na dan ta ya cewa akwai lokacin da kuma in ka yi ta kayi ya samu lada amma ladan da zai zama kuma ya albarka a cikin lokaci da kula ya ce a jinkita zuwa can irin wansa third dare kashi uku da dare na ƙarshe domin a lokacin Allah yana saukowa zuwa sama ta ɗaya nan ta ɗaya da ce wa zai roƙe ni in bashi wa zai kwankwata in buɗe masa wa zai yake da bukata in biya masa a wannan lokacin shi sa man kallaki mai nafila in yana kai nafila da jinkin kawa zuwa ga wannan lokacin da dace da lokacin da yi yake zuwa sama ta ɗaya Allah mai ke roƙo in baka amma idan mutum ya zai sadarce in ya kwanta sai an dangana da sallah da kira ta biyu kuma ikama ta wani ikama ce ta kira da shi ba an ba fara sallah ma ko mutum ya san ya harba har can to gara kawai yayi nafilan su duk wani lokaci bayan isha'i daga lokaci da aka isa ne duk wata sallah da za a yi bayan isha yana cikin su kiyamun laili da haka duk lokacin da kika yi hajiya yayi insha Allah baya ta yi tana ce assalamu alaikum Allah ya gafarta malam misali mutumin da ya zama sanadiyar jan wasu zuwa ga hanyar fata sai ya tuba da baya shin ya zama wajibi ya koma wajen waɗannan mutanen ya nuna musu ya ja su zuwa ga hanyar hanyar ya ja su zuwa ga hanya ya nuna masa wancan ta hanyar fata ke. ko sai yayi ya yi amma ba dole ba su kawo duka mutum da ta bayyana musu ta je ka bayyana ba ta ne muke kai ga wanda ya ke kawo ta hujjan ta fi kawo abun nan ta fi kawo zubi ta fi kawo hakki wannan shi ne assalamu alaikum ina fatan malam yana cikin koshin lafiya baya ta ita ce na kasance na yi wasa da sallah shekarun baya amma yanzu ina kanta azumi ya zo ina tarawihi sosai da wasu na fito to ya zama dole na rama waɗancan salloli da ban yi ba ko ko na ci ba da su ta tahajjud da sauran salloli da zan iya da zan iya da gode da ya taimaki malam to gaskiya wani sa'i eh, wani sa'i akan yi jahilci irin ina irin yana sa'i na irin kasawa a kai layi layi lokacin ba a kulawa da sandoli ba a kula da komai da dai a kuta a yi wanka a yi gaye a kasa ya fasa ko ya fi a je sinima a je a ji music a je disco a dawo da dai su ne a yi ta zagayawa gari ka sudan tawa ne ga shi an an yi wanka an fito ka samu wani ya yi shekara da shekaru da baya sallah ayyamun ayyamun Allah ya tsawaita rayuwar bai ɗauke shi a wancan lokacin ba yanzu kuma ya ji wa'azi ya ci da yin shi ya koma hanya na daidaiciya to ya zai da waɗansu kallolin na wancan shekaru nawa ne wani ma zai iya kamawa ba har azumi ma da ba a yi azumi da kawai mutum zai yi a lokacin da ke da ka sai da ba ka azumin a taso ya tashi jakadiya ba za ta yi cikin ka ko dogare ka da hula ba domin ba su ne musulunci aiki da musulunci shi ne musulunci a lokacin da mutum ya mutu ya mutu yana kafiri wanda ka ji wa'azi ko imani ya zo ko wata nasiha ko kaga wani irin hatsari ma malam da ya tsorata ka koma hanyar Allah daga lokacin ka ɗauke ka sabon musulunta sabon musulmi da sai su kore kawai da kai da wannan da musulunta a yau eh kuka ku kore sai su kore da kai ka ɗaukacin ka Allah kuma an ko kare shi da kudin ladhi bainana wa bainahum afda man talataha fa an musulmi da kafirci da shirka shine sabon duk wanda ya bar sallah ya kafurta kawai kowane iri ne ko an ne ya kafurta Allah ce wa qatilul mushrikina kafatan ya ji mushrikai a dukkan da kuka same su ma yuqatiluna kun kafatan kamar yanta suke yakan ku kuma in suka same ku amma fa in tabu ran da suka tuba suka bar shirka bar kafurcin suka tafi kalmar la ilaha illallah muhammadu rasul wa aqamu salata suka tsai da sallah wa atu zakata suna ba da zakka lace kallu sabilahum su kaya kansu bar ya kansu yanzu jinin su ya zama su menene ma'asumi kuma su ma'asumi a ɗaya ayan ku in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din ta har suka bar takoki da shirka suka riki suna suna yi suna bayyana ta zama ta ƴan uwanku a addinin musulunci ta ga da ta ce ba ƴan uwanmu bane saboda kafirci ya raba ba sa sallah yanzu suka yi bawa sallah ƙwaro ikwanan da ya ba ya kansu. wannan shine hukunci abu da ya wuce ya wuce Allah gafarta

a bakin yan uwa musulmai Allah ya biya mun bukatuna Allahumma amin ya biya mun su da tsairi ya kare ta dukkan shiri dukkan sauran al'ummar musulmi ta tana ce assalamu alaikum malam shi da gaske ne idan ba ta saka turare kuma wanda ba muharramanta ya ji kamshin turaren ba a matsayin gajiya siya take kuma sai ta yi wankan tsarki na wani irin turare ne ya dace su fata mace don ta sa turare har aka ji shi a matsayin matsaciya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iko yana zina ko zan shi ne kallo kunne yana zina zan shi ne ji har ce haka hannu ma yana zina zinan shi shi ne tabawa amma al'aura ne take gaskata cikin waɗannan gaɓoɓin ta take ne karyata kasu da har mutum ya yi ɗin daga cento na waɗannan gaɓoɓin ta ya tabbata haka nan ma turare domin zai attractin mutane zai ja mutane da zuwan toma wani fitina a wata ya alfasa alfasha fitina ce ta iku suna tsinewa matan da ta yi haka in ake ce sai ta yi wankan janaba kuma yadda ya so malamai suna da shi a kai gaskiya a kuma ba ta yi sallah ba ko ta yi sallah ba zai kai sai ta yi wankan jana ba da ake nufi wankan jana ba ta samu ruwa filan ta je ta yi wanka ta kira wannan kanshin turaren ake nufi ta kira wannan a wai irin wankan jana ana cajin ta har ta yi zuban fizikali kuma dole ya ta yi jana ba in ba har wankan jana in ba ka za a tafi sunan ta ba mai kai haka mai kai haka sai haramun ne saboda eh. irin turaren da za su saka kar a saka kawai suna kan fita ne ke a dawo a yi haƙuri waɗansu sun ba da rangwame ana iya sa rol irin wani ake sa a hankala yawa kuma irin kul a jikin nan turare na na jiki wanda na jiki wanda ya fita domin a gani na ɗin kawai a yi haƙuri a cikin a dawo ka tashi a gida shi ya fi alkhairi domin wasu gida shi kina gani a cikin sanya shi kaya ta kan wani da ke kusa da shi yana jin shi ka gara a barin kawai gara a barin wannan shi ne ana wani rufa mana a turi kaya ta gaba cikin ta assalamu alaikum ana ina neman jikin yan uwa musulmi ya azurta ya ya azurta ta ya ta na ya azurta absence ne ya azurta yayata yayata da miji da mai mai addini to ta kanta ya azurta akwai su da yawa ina akwai address ko fannin ko babu kuma ma mazan garba hmm? Allah abin da azurta ta azurta ta da salihi duk sauran da suke bukatar aure maza da mata Allah ya haɗa da zai wanda zai zai masa da jere da addinin su da rayuwarsa da ƙarshen al'amuran ta ta biyu haka ina roƙon addu'a akan wani aiki aikin kaki da nake nema Allah ya tabbatar da shi kuma ya samu albarka cikin Allahun amin Allah ya tabbatar da shi ya kare alherin shi ya kare ka daga sharrin shi. ya tabbace tana cewa assalamu alaikum Allah ya fara mai muna neman addu'a Allah ya gafartawa na daya iyayenmu mu na biyu da sauran al'umma musulmi ya saka su a aljanna da rahmatuka da jikinta Allahumma amin Allah ubin ya saka da alkhairi ina kai wa kanka ta yan uwanka musulmi ayuminu ahadukum sa yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ثم يزال الإسلام المسلمين والمشركين وتدمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين tawassuli da a wannan taki da Allah subhanahu wa ta'ala muna tawassuli da ayoyin alqur'ani da muka karanta muna tawassuli da azumin da yake hakimu muna tawassuli da wannan fata mai albarka Allah ubangiji ya bamu lafiya da kwanciyar hankali a kasan musamman ma jihohin mu arewa da damar da arzikinmu da damar da walwala Allah ya haɗa kan al'umman musulmi Allah Ubangiji ya haɗa ra'ayinsu ya haɗa kansu kan abin da amfani su duniya da lahira yan kwa da suke hannun yan bindiga Allah murna da ma'aikata husna wa sifati kula ya wadudu ya zan arshi majidi ya qalan lima yuridu يسألك بعزتك التي لا ترى وبقدرتك التي لا تقام بنورك الذي ملأ أركان أرشك ana ka fito mana da su dami lafiya cikin aminci da kwanciyar hankali da kare mutunci Allah ka fito mana da su waɗanda suka rasu ya ana murwake ka karɓe su a matsayin shahidai waɗanda suka kwanci asibiti Allah ka ba su lafiya ta kara fara ne a gare su wanda dukiyansu ya salwanta da yawa kan waɗannan kuɗaɗen farfa da biyansu Allah ka minninka kama ka minninka, ka ka ka ka minnin ka ya rabbal alamin ka biya ma kowa sun shiga alkhairi kare kowa daga sharrin da yake jin tsoron shi ka haɗa kuskoki mu a cikin aljannan al'adala aljannan sabau Ina ta cikin iyaye da kakanni a shirika da zuriya wanda aka haifa da wanda aka haifa ba duk wani wanda yake da harkokinsa na neman halafi shi da albarka ka kare mu daga dukkan haram da haɗuwa da shi ma ya Allah ta lata iko ya rabbal alamin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين